kimanin alhazai dubu biyu ne suka rasa rayukansu biyo bayan turmutsutsin da ya faru yayin aikin hajjin bara kuma kimanin kashi goma na alhazan 'yan najeriya ne don aka wucewa akwai hakan a wannan shekara ma'aikatar aikin hajji ta saudiya ta tsara yadda za a yi jifan shaidan daki-daki inda aka shirya alhazan kowace ƙasa za su yi nasu daban-daban maimakon yi tare da aka saba a baya shugaban aikace-aikace na hukumar alhazan najeriya da ke birnin makka dr aliyu tanko ya min ƙarin bayani ba da ake yi na lokaci da yana rufa wannan wuri din yana daga cikin dalilan da zai kawo hadarin da ya faru bara don haka aka ɗauki matakai yanzu cewa maimakon duka alhazai in sun tashi wuce wurin jifa din nan to yanzu duka alhazai an tashi za a koma tanti ne a muna to idan an je muna kuma an fitar yanzu da jadawali wadda suka baiwa kowace kasa lokacin da ya kamata ta fara tafiya in wannan lokacin haka mun ta wata kowane ɗan jagora zai jagoranci waɗannan mutane ya tafi da su haka zuwa wurin ciba sannan kuma ya dawo da su kamar yadda shi tun da dama ya san hanya to haka zai je da su suna tarbiyya su je su yi jiba kuma ya dawo sabon tsarin da aka yi. Wasu daga cikin alazan Najeriya sun yi tsokaci. Gaskiya abin da hukumar Saudiya suka yi shine mafi dacewan abin da ya kamata su yi don saboda gudun akwai abin da ya faru bara. Gaskiya bisa sukan da suka sha da yawa a hannun mutane kamar yan adawa su ko za a ce. Wannan tsari tana da kyau don za ta sa a kauce ma irin tumutsun da aka shiga ta bara. mahukuntan dalar saudiya sun tsara yin amfani da kimiyyar zamani don tsorara matakan tsaro masu sharhi na ganin hakan bai rasa nasaba da yadda aikace-aikacen 'yan ta'adda ya yawaita a nan kasashen larabawa kakakin ma'aikatar harkokin cikin gidan saudiya manjo general mansur turki ya ce wannan sabon tsarin shine muhimmin shirye-shirye a aikin hajjin bana yanzu dai birnin maka ya dau harami inda alazai daga sassa daban-daban na duniya ke ta shirye-shiryen fara tunkarar aikin hajji gadan-gadan hassan mai na kaina muryar amurka daga madina saudi arabia